gwamnatin Najeriya na karfafa aniyar juya sansanin da ta kwace daga hannun Boko Haram a dajin Sambisa da aka fi sani da Camp Zero zuwa cibiyar soja don lamuran dabarun yaƙi da gwada makamai a dajin. Shin ta yaya wannan nasara take da kuma inda gaggan 'yan Boko Haram irin su Abubakar Shekau suke da ma sauran matan Chibok 197? Farko ga amsar da ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali bayar kan halin da dajin ke ciki. Tuntuni aka fara wannan operation din na shiga dajin Sambisa kusan wata shida ko bakwai da suka wuce. Da ruwa ya ɗauke, sojojin sama suka gaggano waɗannan wuraren da muke kam-kam nasu a kaɗan jajjefa masu bom kuma alhamdulillah su kuma sojojin ƙasa suka bi aka larin wajajen. Wannan zai nuna cewa jajircewar da wannan gwamnati ta yi a kan fitar da waɗannan mutane daga ƙasar mu. kuma gamawa da su. Tunda an sha bayyana matan Chibok na dajin da samun wannan nasara ina matan suka shiga ne. Malam Nasir ai gani aka ci koriji ko an shiga dajin nan waɗanda aka samu an fito da su cikin maybe waɗanda aka samu sun aure sun hayafa so kila ma ba za ka iya bambanta su baka ce ga su su ne kuma yan matan Chibok amma waɗanda aka samu da ai ga an fito da su kuma an kawo su ga uwayensu. Ni abin da zan ce ita harkan irin wannan al'amari ba za a iya cewa komai ake so sai an same shi ba amma gwargwado dai ci gaba Allah ya kawo mana kuma addu'o'in jama'a da suka yi na samun jajirci akan wannan abu Allah ya kawo mana lokacin shi ke lokacin da ake magana matan cewa ana cewa ba da lokaci lokaci zai da za su fito za a fito da su waɗanda aka samu za a samu waɗanda kuma ba samu ba su ma a ta hakuri har lokaci dan ci gaba da farautar yan boko haram da yiwar gano sauran matan ga hasashen maharbin gargajiya ciro man bakan daura janar tukurbuta ya san maharba sun ba da gudunmawarsu a zamfara sun ba da wasu a Maiduguri. Har daga cikinsu har aka ɗauka gwamnatin tarayya wanda ta ɗauke su daga cikinsu aka yi training ɗinsu suka zama soja. Ba dan ko suna da ilimin boko ba ko suna a'a saboda Allah basirar da Allah ya basu da kuma tsaron da suke da shi irin baiwar da suka samu wurin kakanninsu ta maharba. Yan kungiyar kwato matan Chibok irin su jagoran kungiyar na Abuja Sambizo Zaya na buƙatar ƙala lalubawa don gano dukkan matan da ake nema. Abin da muke so mu samu a wajen gwamnati yanzu dai an riga an tabbatar gwamnati ya kamata ta ya tabbatar inda yara nan suke kuma alkawarin da gwamnati ta yi shine farkon abin da muke bukata fitan 'yan matan nan duka shine bukatar mu na farko sauran abubuwa zai bi baya shi matan kungiyar ajiwa lana da karin gwiwa za a samu sauran matan akwai mutane wajen dubu da ɗari takwas da wani abu da aka ce an samo su sannan akwai mata da yara a ciki akwai ma gawaki da aka ce an ritsa da wasu amma ba a tabbatar da gawaki na cewa 'yan matan Chibok dinnan suna ciki ba. To kaga tabbacin cewa ba sa ciki. Haka dai lamarin yake tattare da murna, yaƙi ko tagumi bisa ga yadda nasarar ta shafi mutum. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.